à vous tous. Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau alhamis biyar ga watan oktoban shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a kan nasarar da kasar ta ciyo tun bayan samun 'yancin kasar shekaru 63 da suka shuɗe muna kuma dauke da shirin na kasa wanda sulaiman muna barma zai gabatar wanda zai bai da hankali akan halin da ilimin nakasassu ke ciki a jamhuriyar Nijar inda a farko wannan watan Oktoba aka buɗe makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Redwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin amurka a ranar laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy a wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni shida domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati rashin gudanar da ayyuka a majalisar wakilan da yiwuwar asarar wasu kwanaki daga wa'adin da aka baiwa majalisar domin zakulo wani da zai maye gurbin makafi wanda zai samu goyon bayan sauran mahukuntan zai iya kawo tsaiko wajen tabbatar da kudurorin dokoki kan kuɗin da za a iya kashewa masu mahimmanci da suka hada da na kudaden da ake kashewa kan harkokin soji a kasashen waje kudaden da ake kashewa a bangaren ayyukan jin kai a kasashen waje da na bangaren kare rage karfin ikon china ba a tsammanin cewa 'yan republican masu rinjaye a majalisar za su gudanar da wani zaɓe a makon nan maimakon haka za su tattauna a game da wanda zai jagoranci al'amuran majalisar da aka samu rarrabuwar kawuna zuwa wani lokaci za su buƙaci amincewa ba tsakaninsu kawai ba amma haddin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan democrats kafin a buƙaci sahalewar shugaba joe biden hukumomin gwamnatin somaliya a ranar laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe da ɗaruruwan mayaƙa yayin wasu ayyukan soji cikin makonni biyu da suka gabata a wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na somaliya gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaka 1,650 sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin hirshabel da galmudug da ke tsakiyar ƙasar cikin sanarwar gwamnatin ta yi zargin cewa kwamandojin kungiyar alshabab tara na daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya kuma ya yi rauni sannan uku cikinsu sun mika kansu ga dakarun gwamnati ya zuwa yanzu ba a tabbatar da alkaliman da gwamnatin somaliya ta bayar ba tukunna a wani bangaren kuma jami'an hukumomin yankunan gwamnatin sun yi kira a ƙara wa'adin lokacin da aka baiwa dakarun au su fice daga somaliya inda suka ambato hare-haren da aka kai wa 'yan alshabab da kuma ci gaban siyasa mara tabbas A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Horsk. dukkanin yankunan uku suna kan iyakar rasha da ukraine ne shugaban yankin bransk alexander bogomaz ya shaida cewa dakarun ukraine sun harba hatsabibin mukamai masu tarwatsewa a wasu ƙauyuka kana sun lalata wasu gidaje bogomas ya ce ba su samu rahoton wani da lamarin ya ritsa da shi ba sojojin na rasha sun kuma shaida cewa sun dakile wata tawagar dakarun ukraine a kan jirgin ruwa mai inji da suke yunkurin kutsawa yankin crimea labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan bari mu kawo muku wani rahoto na musamman da wakilin mu hassan umar tambol ya haɗa mana akan yadda 'yan najeriya ke kallon 'yancin kai da ƙasar ta samu yayin da wasu ke ganin an samu ci gaba wasu kuma sun ce babu abin da aka tabuka tun bayan shekaru 60 da kasar ta samu 'yancin kai ga dai rahoton. Ranar ɗaya ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da shugabannin Najeriya da 'yan Najeriya suke bukukuwan samun 'yancin kai daga turawan Burtaniya a yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa ba samu ci gaba a kasar ba a cikin shekaru 63 wasu kuma suna ganin cewa an sami ci gaba a wasu fannoni. Kasim Absalami Ajibala ban gan gaban da aka ce ba sabida komi ya isa da yawa sabida wani bai fita Najeriya ba sai ga Najeriya ma ana ci gaba ne duk wanda ya fita Najeriya ko ma sai sha wani abu in ya gan sadan dola sai soro Najeriya ba ci gaba amma wasu suna ganin an samu gaba domin an samu karin jihohi Najeriya ta samu kuɗi da yawa an yi ginoni an yi hanyoyi wanda ya kusa da masu 'yan siyasa in suna samu suna ci sa ce an ci gaba amma wanda ya kusa da irin talakawa na anguwa ka mai wanda yake cewa ina jin yunwa wanda yake kuma kudin mota kudin makaranta wanda ba sai magana cewa an ci gaba ba. Shaibu dogo gaskiya ba ci gaba ba Haji Hassan domin bayan ma aka koma abinda da can bai gagare ka ba yanzu ya gagare ka to kaga abubuwan da da can duk ike samuwa a yanzu baya samuwa kaga ai ba maganar ci gaba abinda za a ce ya ci gaba a ce da can abu bai fi karfin ka ba yanzu ya kafi karfin sa to shine ci gaba yanzu kamar irin fannin ilimi fannin sashen ruwa fannin hanyoyi fannin wutar lantarki fannin tsaro duk baka ga an ci gaba ba gaskiya ba ci gaba ba domin a shashin hanya da kai magana tafiya ta in je Kano na kwan hudu da nan ibadan akwai gosulo da muka je muka tara a hanya in muka tafi ko kilomita goma ba ma ci sai gari iwaye hanya ba ta da kyau tunda an ka duba yanzu daga nan express ne tun lokacin obasanjo har yanzu ba kare ba zuwa ilori sunana mustapha kabiru tambol gaskiya wasu bangaruka an samu ci gaba kamar harkar noma da sauran bangaruka na harkokin siyasa an samu ci gaba a wannan bangaren amma bangaren ainihin tsaro gaskiya an samu ci baya don saboda har yanzu wasu jihohi akwai sauran ainihin matsaloli akan harkar tsaron nan shugaba tunumbu ya kamata ya zama cewa an ɗauki mataki akan harkar tsaron nan musamman arewacin Najeriya. To idan an ka dubi fannin ilimi da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha nan fa. To gaskiya a matsalar ruwan dai na sha gaskiya wasu jihohi ana kuka da rashin ruwan shan nan. Makwa zuwa za ka yi ta hanyar ta ya wuri gaskiya akwai matsalar hanya wurin nan. Duk da shekaru tun lokacin Goodluck Jonathan a ya kamata a ce hanyar nan an gama ta amma yanzu hanyoyin kuma ba a samu ci gaba yanzu a bangaren ilimi yanzu gaskiya ba wani ci gaba. Sarkin sasa sardaunan yamma Dr. Haruna mai yasan Katsina ya tofa kafa albarkacin bakinsa a game da samun 'yancin kai. Sai mu ce mun gode ma Allah, da Allah ya kai mu lokacin wanda da shekara sittin da uku. Ai ba karamin shekaru ba. Mun gode ma Allah tun da aka kai shekaru ana raye. Wato an gaje su amma sardauna ba a halin su amma ana yawan karya da su. Kowa zai wani sardauna wani abu ta zai an je sardauna. In zai aiki zai karɓa ya ce kamar sardauna amma ba mai yan da mutuncin da sarsu sardauna suka yi da aikin da suka yi mu shi duk ana karya da su ne ana karya da sunan su kawai yana cutar mutane. ranka daɗe har da 'yan siyasa in suna son su ci zaɓe sai su rinka cewa za su yi ayyuka kamar yadda su marigayi sardauna da sauran 'yan mazan jiya irin su awolowo irin su namdi azikiwe suka yi. ya eh, yi ba wani sauransu ba ba za a ci zaɓe ba ana waɗe sauran don a ci zaɓe ne. aka kwatanta da irin shugabanci na da a wancan lokaci zuwa yanzu da aka yi sittin da uku na samun yancin kai ana iya cewa an ci gaba ko ana nan dai wani ci gaba za samu hmm? muna cikin wahaloli wanda ba mu taba ganin su muna gani yanzu ba abin da ban gane ba da yau din da jiya na ga komi ne an kai wanda an kai ci gaba an kai kamar saurana ai ban gan shi ba shekara ta ɗari da hudu bana a duniya ba abin da ban gani ba abin da ban yi ba idan ma kwatance yadda gwamnoni ke ta da mulkin su misali gwamnan jihar oyo me za ka ce Gwamnan ya yi rawar gani don yantayin da mulkin yadda ya dace. Yin sa sake zaɓe. Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara masani siyasa ne a Najeriya. A siyasance wato shekaru 63 da Najeriya ta yi za ka iya cewa akwai wasu bangarora na shekaru masu daɗi a kuma marasa daɗi. Kamar da ka sani a shekara Najeriya ta samu yancin kai a shekara ta 1960 daga turawan mulkin mallaka. Tun daga wancan lokacin ne za ka ce ƙasa ta take mulkin kanta ko kuma ya ce 'yan kasa suke jagorancin kasa a cikin waɗannan shekaru an wasu shekaru waɗanda aka jarraba mulki na demokradiyya wasu su kuma kasa ta zauna kasashi na mulkin soja lokacin da najeriya ta yakin ta zuwa yanzu za a ga cewa eh kasa ta ɗore a matsayin ta na kasa ɗaya raba ba kamar da yakin ta ce ya daidaita ta to kusan in kai ce a siyasance to za ka ce wannan shi ne babban ci gaban da aka samu a siyasance a najeriya. ta aminu idris ko wannan ci gaba ya wadatar. zan ce maka a matsayin najeriya shekara talatin da uku a wasu abubuwa da ya kamata a ce yau sun zama tarihi a Najeriya musamman abin da ya shafi haɗin kan ƙasa da kuma gina ƙasa ita kanta. A Najeriya ƙasa ce mai yarurruka kusan ɗari uku da wani abu da mutane kusan miliyan ɗari biyu da wani abu tabbas ba ƙasa ce amma dai rashin sa da aka yi shi ne samar da wani shugabanci ingantacce da zai haɗa kan ƙasa da kuma gina wani tubali da za a gina za a aza ƙasa kai shi domin samar da ci gaba misali wanda ya shafi siyasa da tattalin arziki duk da shekaru sittin da uku da aka yi yau an wayi gari har yanzu akwai waɗanda waɗanda suke ganin ba su yadda da matsayinta na kasa ɗaya ba a nan gina kasa har yanzu yana nan da matsala ma'ana kuma sai ka gina ƙasar ne sai ka yadda ka yi maka kasar harsashi ko kuma tubali na gina ta sannan za ka magana duk wani ci gaba mai ma'ana wanda yake da alaka da tattar ko tattalin amma yau ban kalubalen da Najeriya take tunkara shi ne har yanzu ma 'yan kasa suna da tsare tsari na cewa ai dama ita da kasa ta ta ce da turan mulkin mallaka suka yi wanda ta samar da Najeriya wanda kuma daga ƙarshe har yanzu bayan waɗannan shekarun akwai masu ra'ayin to ai tunda haɗaka ce kuma ya kasance ba ta aiki ba gamsu da ita ba to kamata a wace ta kowa kuma gidan uban shi to kaga har yanzu mun ga abin da yake faruwa a kudu maso gabas mun ga abin da yake faruwa a kudu maso yamma da sauransu to kaga kenan har yanzu a kai ɗaya na yan ƙasa ba su ma gamba yin harsashen kasa ba inda za a zata bale a magana ci gaba na tattalin arziki da na siyasa to kaga kenan wannan shine babban kalubalen da Najeriya ta fuskanta Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tuma da la'agaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris debi yana ran gadin birane a fadin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa Nuwamban 2024. kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa a kan 'yancin kasar sai dai kuma masu adawar siyasar chadi sun ce kasar wacce ke tsakiyar afirka tana fama da yunwa fatara da matsalar rikicin 'yan bindiga tun bayan da debi ya karbi ikon kasar a afrilun 2021 kafar talabijin ɗin ƙasar ta ruwaito cewa birnin abeche shine na 21 da shugaban chadin janar muhammad idris debi ya ziyarta domin ya yi bayani a game da irin cigaban da ƙasar ta cimma a yunkurinta na mai da ƙasar kan tsarin demokuraɗiyya tun bayan da sojoji suka karɓe ikon ƙasar a afrilun 2021 bayan mutuwar mahaifinsa ziyarar da ya kai a bece babban birnin yankin udai wanda ya kasance birni mafi girma na hudu a kasar ya kuma kasance wuri na 21 da shugaban ya yada zango tun bayan da shugaban sojin ya kaddamar da ran gadin da ya kai lungu da sakon kasar don yin bayani game da nasarorin da kasar da ke tsakiyar afirka mai tasowa domin kawo karshen abin da jama'ai suke ayyana shi da fatara a ƙarshe Hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo a cikin jiragen ƙasa akalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da hukumar kula da sufurin birnin paris ratp ministan ma'aikatar sufuri na faransa clement bayon ya ce sun yi nazarin dukkanin rahotannin kuma dukkanin su labarin kanzon kurege ne ya ce idan akwai matsala muna kokarin kawar da ita ba za mu musa ba biyon ya ce babu wata annobar kudin cizo da muke fuskanta kafafen yada labaran faransa sun yi rahotanni akan kudin cizo a cikin jirage da gidajen sinima sannan gwamnati ta damu a game da irin tasirin da labarin zai iya yi wa harkokin yawon bude idon kasar da kuma wasannin olympics da ake shiri nan da kasa da shekara daya a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta halin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey yo na tambaya. kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka oh baba na tambaya he na tambayanka oh, wayo na tambaya hey. haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure to madalla yanzu ko lokaci ne da sulaiman muni barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. A wannan mako shirin zai mai da hankali kan halin da ilimin na ke ciki a jamhuriyar Nijar inda a farkon watan nan na Oktoba aka buɗe makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu. makarantar makafi ecole soli abdulrahman da ke birnin yamai na daga cikin makarantun da ake alfahari da su a kasar ta nijar akan maganar ilmantar da yara masu bukata ta musamman sai dai karancin kayayyakin gudanarwa ya haddasa cikas a bana wajen bude wannan makaranta lokaci guda da ɗaukacin makarantun bokon kasar kamar yadda za a ji karin bayani daga ɗaya daga cikin shugabanninta malam musa nasir kasan makarantarmu makaranta ta ta wurin kwana ta ɗalibai to inda Allah matsala har biyu ko uku ko da an ce an shiga makaranta sai ka ga uwaye ba su zahin kawo a ɗiyansu tunda makaranta duka ta ƙasar Nijar gaba ɗaya ta aka yara nan. To ga kai yara su samu su zo sai mu ɗauki sati guda ko sati biyu ga kan su zo. Kuma na biyu ako abinci da kuma ba mu da shi kwarai tun da ka san matsalolin da akwai bisa wani misali bisa shinkafa misali muna da dai abinci wanda zai muna wata guda na ɗaukar yaro kamar tamanin da biyar to kaga shi ma muna jin ɗan ɗari bisa eh, yara in sun zo inda za a samu abincin nan da a ci gaba da karatu malamai suna nan kowa suna nan yara suna zakwa ana inscription kin kamar sabbin ɗalibai da kuma ɗaliban da sun samu zuwa aji na sakandare su ma muna nan muna ta gane takardunsu don su samu su ci gaba da karatunsu da kuma wanda sun samu eh, na bpc su ma duk muna nan cikin gyaran takardunsu don su ci gaba amma nan dai a dai makaranta ta special wadda yara ka kwana har yanzu dai muna nan ba a samu an karanta ba saboda waɗanda matsaloli da nibaka. Shin yaya abin yake a bana an sami kayayyaki irin littattafan nan da su alkalma da makamantansu a wadace? To lalle mun samu labari da gwamnati bana ya soma yara makafi kaya na makaranta. Mai ba su shigo ba har yanzu na anan da hannunmu. To su ma akwai karanci kware na kaya na karatu. a nan makaranta tamu kuma da duka cikin inda ada yara namu makafi wanda suka karatu misali kama takarrawa ga da aka ma to ita ma ako eh, karamcin ta kwarai a nan nijar kuma a cikin makarantun nan mun samu labari kamar cikin jihohi da nan niyame an ce an ba da na jihar niyame mai ba su zo ba har yanzu a nan cikin makaranta tamu ba yara yanzu gare mu da yawa to kayan da an ka tsira wanda za a barawa ba su isa duka yara su samu tunda misali yana mazanta yaro tamanin a nan makaranta ta ekwal soli akwai yara wanda suna cikin tsarin aji na inclusion wanda cikin makarantun ne da yawa wanda ana cikin yame su ma suna nan akwai 'yan sakandare akwai 'yan university kai dai babu inda dai babu yara to muna shirin dai kayan nan mu gani kakana suke suna isar yaranmu ko ko ba su isa da dai labarin muka samu kama a cikin jihohi namu misali kama su maraɗi to na can kayan da an kai musu fisulillahi ba su isa wanda duk yara zai samu kama eh, abin da zai samu ya karatu misali kama ana ce ma tablet wanda yara da su suka zan rubutu makafi eh, a maraɗi kaɗan na kware ba su isa Eh, to ba mu san banyan niyami war an ka bara to shi shine babban matsalar da ako kuma na san da illa an shiga eh, semester na biyu za a ƙara takardu da kuma kayan aiki na yara ka san mu namu da bambanta eh, kayan mu tsada ako kuma ba a samu su a nan Nijar dole na sai wata ran an ta kasar turai ne aka samu su ko ko kasashe irin na su Ghana ko Najeriya kuma ga su da tsada misali libur wanga littafi na yaro wanda a aji na uku ko na hudu wanda kana samun shi cikin kasuwa ɗari uku to mu namu in baka da jika ashirin da biyar baka samun shi to kaga kayan mu tsara gare sosai bana da yawan mu za mu samu matsala bisa karanta son yara tun da kaya ba mu samu su. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin malam musa nasir na makarantar kwana ta makafi ecole soli abdurrahman da ke birnin yamai a jamhuriyar niger ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Sulaiman Muni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana daga nan ne za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine matasa na komanda sun kira daga gwamnati da ta musanya masana'antar sikiri na wannan yanki ya zama wurin sarrafan yan itace jaridar ta ce matasa a komanda a edinan egwafo ibrahim municipality da ke cikin jihar tsakiya sun yi kira da gwamnati da ta sake ta masana'antar sarrafan shuga na wannan yanki ya zama wurin sarrafan yan itace yadda za a kara wa wannan wato yan itace daraja ta kan fagen kamfanoni masu zaman kansu wannan zai kara wa ɗayan itace ɗin daraja saboda wannan ɗayan itace na da yawa a yankin kuma suna nan wani sa'in sai sun lalace saboda babu inda za a adana su matasan sun yi kira da a ɗau matakan gaugawa gun farfaɗo da masana'antar yadda zai taimakawa rage talauci da samar da ayyukan yi da kuma buɗa tattalin arzikin ƙasar a samu kyakkyawar rayuwa sai kuma jaridar da chronicle wacce ta rawaito wannan labarin 'yan tureda a kumasi sun yi kashedi da adena siyasa na bambancin kabila zuwa ga shugabancin bamiya jaridar uh, the chronicle ta nuna cewar shugabancin kasar ghana ba na 'yan kabila akan kadai ba ne sanannun mambobin jam'iyyar npp a uh, babban kasuwar kumasi da race course sun yi kira ga wakilan jam'iyyar npp da su kaɗa wa baumiya zaɓen su a ranar da za a yi zaɓen fidda gwani ran hudu ga watan nawamba shekara ta 2023 yayin da jam'iyyar da ta gabatar da wannan zaɓe masu shirya wannan ƙungiya wanda ya haɗa da mr a kwabina sun gargaɗi wakilai a wurin wani taro na manema labarai a kumasa ajiya da su kiyaye su guje wa duk wani siyasa da ya zama na bambancin cikin kabila. Jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito Occupy Bank of Ghana protest babban zanga-zangan nan da za a yi wa bankin Ghana. 'Yan sanda da masu shirya zanga-zangan sun amince akan sabon hanyar hanyoyin da za a yi amfani da shi. Jaridar ta ce marasa rinjaye a malajisan dokoki da ma'aikatar 'yan sandan Ghana sun sake nazari dangane da hanyoyin da za a yi amfani da shi wurin gabatar da zanga-zangan nan na wato Occupy Bank bank of ghana protest wadda director na hurɗa da jama'a na ma'aikatar 'yan sandan ghana acp grace ansa akrofi ta bayyana haka a wani wani taron manema labarai a nan accra a ranar talata da safi sai kuma jaridar da herald wata ta wato wannan labarin iti e mensa ya mutu yana da shekaru 77 jaridar ta ce mamban majalisar dattawa kuma tsohon mamban majalisar dokoki na ningo Pram iti e mensa ya mutu yana da shekaru shekaru 77. Jaridar ta cewar ya mutu ne a Afirka ta kudu a daren Lahadi bayan ya yi fama da ciwo mai tsanani na tsawon wani lokaci. Entertainment San an haife shi ne a ranar 17 ga watan Mayun 1946 kuma ya zama ministan matasa da wasannin motsa jiki a zamanin mulkin Rollins. San majalisa ne na dokoki a tsawon shekaru 20 daga 1997 zuwa shekara 2017 ya shiga siyasa ƙasa a matsayin mamban NDC a majalisar dokoki a ranar bakwai ga watan Janairun shekara ta 1997. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Jara Bas, zakin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To ba ba a takaice. Al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni shida domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati. hukumomin gwamnatin somaliya a ranar laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni biyu da suka gabata a wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na somaliya gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaka 1,650 sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin hirshabel da galmudug da ke tsakiyar ƙasar. a ranar laraba rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan rasha da su cikin dare ma'aikatar tsaron rasha ta sanar ta telegram cewa ta kakabo jiragen ne a yankin belgrade bryansk da yankin horsk dukkanin yankunan uku suna kan iyakar rasha da ukraine ne shugaban kasar chadi muhammad idris debe yana ran gadin birane a fadin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa nuwamban 2024 kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa a kan 'yancin kasar hukumomin faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin paris da ma ƙasar baki ɗaya. hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa sncf ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo cikin jiragen ƙasa aƙalla sau bakwai cikin makonnin da suka gabata sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da aka kai wa hukumar kula da sufurin birnin paris ratp da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madaidin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalamu